الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabba ta ji tabbata Allah salatu yace ce bi aminci wani yawon tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba ganin da karatun daga littafin kitabun tauhid ya Sheikh Salih من ينسال يدي سزام جنون غم يلا بيان يوم غميني والتبرك بالأماكن يزفد والبركة بالدنجي والآثار بآثار جي والأشخاص بيزا أحياء وأمواتا تزيجي برأينا تزيجي عن جدارنا غمينا البداية المحدثة من يبدأ نجات صعي نو التبرك بالمخلوقين إذا فعل والبركة غميني بيزا جي wàhùwà launin min anuwa min wasaniya kala muhimini kala yan wasaniya abokin wasaniya ibada jiya kuti wa shubhatun yattadu bi al-murtabiqa kuma shubwa kewa ga na zai je wa ga ku za an gishi na a sha lada fi kwa lada wọn amuwala suzzaci yin alade dukiya yin ezashi ko anashi jama'ade mini ya gama garin mutane minan nasu mini ya za an gishi wani rawar tabarruk albarka wa mun gai talabul barakati gai wani albarka wa iya subutul khairi fi shay'in fi shay'i wa ziyadatu ngai aga albarka denyo albarka wancin mai ke biye ma'ana alkhairi denyo alkhairi wancin wa talabu thubuti alkhairi wa ziyaduhu wa alkhairi wa ga alkhairi lun tabatar wuda ko alkhairi su denyo inna ma yakunu liman yamliku zalika na waye da da wata ya zane ga da iko ya ci ga nan waya kudiru alai ma da iko ci gonan wa wallahu subhanahu wa Allah na li ta sanan fa wallazi yanzilu albarakata ويثبتها ويثبتها ويثبتها البركة يوم الولي تبتر وانو أما المخلوق ما لتاجي فإنه لا يقدر على منح البركة وانده إيوك ونغا البركة لا تولي هذا وإيجاجها قول لا البركة بينا walla ala ibqaiha muke da yin kun ga albarka establish da yona wata sibitiya kun ga albarka da tabbatarwa da yona fattabaruku bil amakini yadudu wa albarka bi danaji wal asar bi asar jiriya wa ne ga fakirin ko tufuwa ne ga jamfani bai kenan ko ce na za daga na kazan ko ko bana yuzu kenan ko mota ne ga da kenan ko cimma ne ga jamfani bai kenan خاص بين بتوزعني جي أحياء أو أموات ليجي براي تزوجات هذه لأنه لا جينا لا يجوز لي أقولها لأنه إما شركون إما وجه شركة ini ta kada ana zalika shay yamnahu albarakata abin ya lamu ta fakuro ga wuce wala albaraka ya sanan aw wasilatan ila shirki aw mul wasila ya kone ji wala shirka na. ini ta kada anna ziyaratahu mulama anna ziyaratahu ya lamu ta fakuro ga ziyara ya wuce ko da wuce ko da wuce wa mulama satu ko ya labutu wa tamassu bi ko rufin bihi sababun sababiyo biha min Allah na laza daga basu kone wa amma ma kana sahabatu yaf'alunahu amma yana sahabi afiya fe jina mina tabarruki mina albarka wani bishalin yawa albarka bishalin nabi bitin ya ne sallallahu alaihi wasallam wa riqihi na da micinu ne ko ومن فصل من جسدي يعني بينغا غد جنكم ونا كما تقدم جنة بيان ولأن فذلك خاص به يعني خاص يعني صلى الله عليه وسلم في حال حياته ووجوده بينهم حال نودر رعيو مبتع جاونا بدليل بدليل أن الصحابة صابش لم يكون يتبركون بحجرته ake da wa albarka gangani bi ka ta yana bi wa ko kabaru zuma ya jari ba wala kanu makina Allah ki sallati ya amma da ki ba ya kwaniya la Allah da har da na bi sa sun ji sallah shi nan au jala safiya ya tabarraku biya ba da wa albarka da naucin wa kazalika maqamatil awliya ashar makani shi bi ma'ana da so wadi bi fina min ba di aulangole nan a ga wa'azin da ya ani ya ce kifi a duk wacce zaun da sai ne zaun shi ya walan ya ku ya tabarra ku ne bida ashkhasi a salihin amma sai da wa albarka din wani bi da ne shi da kirki shi ne aka yi bakar da Umar a abakar da Umar ne wanda yau ma da zai ji ya mina fadil sahabati min sahabati da fa lana wana sai da ke Usman ne da ke Sayyidina Ali ne ko hmm. la fil hayati wa la ba'da al maut rayuwa ba waje zuwa ya jira ba dan ya kuni ya da tsira al-qira a cikin ban kuma ya jiraya li yusallu fi ya bada ji salla da ba au ya ku kwada ba duwa wa lam kunu ya da abu ne turi amma sai lokacin turi Allah zai kallama Allah wa alai Musa na ce cikin da nan Musa yana li yusallu ya bada ji salla da ba ga wa ya duwa ma da ba duwa au ila ghairi hadhihi al-amkina wadannan da sai jin na jana min aljibal da ke qalu inna fiya maqamatil anbiya ya fati na jana ga maka ga ni bawji aso annabin da ke fiya ga auge ko wala mm. jana wala ila mashadi amma wadannan wacce na mabnin ala asali nabiyin na tu a shigan alamun da cikin dago ya annabin da cikin al'ambiya ya annaba shi ko a a annabi kaza ji rayuwa zan ko ba bugabo a annabi kaza ce ko ba bugabu su kuma da annabi musa nan ko ba bugabo kaza zan a cewa sai mai cuta ba ko din tuta ba tuta ne ce da wa albarka ba zo ga yan nan da za mu nema ba. wa aidan fa innal makanan da zai kanan nabiyyu daidai mu da na nafi a nabi sallallahu alaihi wasallam ma sai yusalli fi fi sallah da bil madinati madinati nabawiyya na da'iman lan yakuna hadu min salas yastalimu wa la yaqbilu an yace da dagwatu ko yace da akisuwa wannan mawadin da zai salla fi li makka da ne mu sallah da makka da zamu ji hace hajji wa gairiha fa idza kana al mawdi alladhi kana yatu'u bi kadami kadamai al karim ba na jani sa ta zance da ga cifa da jibshu ne wacce ne nan wa yusalli alai mafi da sallar ta ci gonar lan yushra li ummatihi at-tamassuh bihi inda da shari'a ya al'umu na walawa tuna wala takdiluhu ko wuki suna da kaifa bima yuqalu inna ghayra usallati kiwa da kiwa da kontin da na gargan ba mu cikin sallar da ba ga jani ga na auna ma alai kwa gonje ba. fatakbir shay min zalika eluti si endo chimini ya achingago wala musoku wa tamassuh bihi ko lagu tugawo chungwa kad alima ulama bilit ko man shi bi tirari, min dini islam daga dini musun chokke dai jijiye yi dinin nafa Allah min shari'a ci ke da yanda wanda min shari'a na bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa now shin ina ya albarka da dago dago kima ya albarka alkhairu loyo alkhairu dayo alkhairu mulubiyo ko shin eh shi dan wanda la da albarka ne eh shi dago min wa imani bi taqwa allahi ko sai za shi shiga shi shi a cibin imani a mai bi albarkai sai gilin da nazar na alai barakatin minas samai wal ard ya cin albarka ya la albarka biya daga samo daga kimbun gore imani da sai sai cin la albarka bi mini ene la albarka benin ezufiya zunye sa ramadan e zamu diki ya mu dai ne sa ramadan especially lailatul qadr lailatul qadri khayr min alf shahr o da albarka yino da lawa da alkhairi gan ndo ci yino mini albarka da masuku waji sallah da masallaciya masjid haram waji sallah da masjid nabo waji sallah da masjid aqsa wa le galla da yawa gadi bi tun falale da alkhairi wani mini ne da ta ja albarka a duwa ba mini ne lada di albarka de doganci masu ku ngayi sirke mina nabi sallallahu alaihi wasallam gigiye giciyar sahur mu ya albarka kuyo ku kiyan sham kiyo na ce ce albarka da zai asra bi abdi ila lam al masu da harami إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا so da eji shi damu na shi albarka dana so kuma la albarka wuce damu a mai na ke lalade albarka wuce daga ne musulunci ke ya specify wọn a digan wani daguman ka ko daguman gina wai finge wai daya ci wai da su kuba wai ji cata wai ji ka zo to albarka yin madina ga a watan waya la'an lawa man awa muhaddisan eh, abin da muhaddisan la'an lawa man awa muhaddisan ko da wuce a tawaya amma da yi kicin wasan zanen wasu kuranu wani wasu sunan waje ba da yanzu, masu na ba wani ko zanen albarka wajen ga jiki a ga tausha daidai ya zo da ku da ci ko zanuwa ci ko na da tsirana ko na hajji na shirarta zamun shi ga yi albarka ba go biyun gawa ma dawo in ta zum la su mu da ku ga ya a wai ya Allah san luka ma wa ma masa jagu na kum wa yau mal kiyamata ya da bi shirgikum wa la yunabbi'uka nabi uka min su khabir awa albarka biye nu bayan anabi awa albarka biye mi cini anabi awa albarka biye cini anabi amma ga waje ne bata ya buna ne sa san da moto mun yi dan buwana ko amma da yana ne sa san da mun ji hajjali mun ci mazu daga ijona dan nan ne ya sami ne sai ga to nan ga ya da jiya an ga ha so da ne da ne sa san ji sallah nan ko ce bishi ko fashi da sauran sun zama jiki an rinka da bago gan wa albarka yan da na Ku kuyo ko zan dole fashe turisi na gan eh, na su kuma ga alim musa ba wai bagon da faɗi da albarka yan da na wucin wai duka aji sai za tushen da bihal illa talata wa sajid eh za a zuzo da fashe turisi na gan wai da wa albarka mai kuma da ji ba da nuci ba gaba ko mafatin da kyaran da jabal qasiyon ko jabal kazan Hmm? ko ne jabal saur ko ne jabal ko magaru ira nori e za a zuta nan doro minna na shogun wanda wa albarka mai cikin wanda ajiye ba dan lokaci kayan citaca inda daga ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba kan na zarar to a lili wuli inda ga sun gawun nan da gawali wali kaza ba kaza ba su ce baka wanda ba ka ta ga ji rubutawa da ya wani na ja gushi no ji gane ku mm. da ba ga wajen abili a uka katanga a daga mai uka katanga wajen abili a ca gabanin da su yanzu biyu wali kaza ba ba ga koji kaza a ca fadan da shi wajen abili zan da ce ba ga ko ne a ce ni ku da ba ga wajen abili zan da shi gabi a kya zan shi ba ko te ba da gudu a ga proof yin yana jaban huji huji lamari banza lamari da lafin a ta gushe da cicici kamfanin da sofa fim gani da ya koji nan eh na shi ga sa amfani da wuce a ciyar da ba ga mu mai ciyar zane shi daidai shi gan yanzu a gan kabare wani ga ci gun ni ya gushe ba abin na ba ci gabo a so wani ka zago wani yawa ya to kan da an ci ta shi wa ta ku ta yi ya kabare yawa wato albarka sai na mota kamfani daidai da waje waje waje ko baya west product ta yi wani ya zauna da sudan da egypt da iraq da iran dole wane kabari ya ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka yi na yi rajerai di name of albarkawa ne allah ke albidaru fi majalil ibada ce wata karo da idan lahi bidiyashi دجيجين بعد وين بوين صم بس وكل البداية التي أودست في مجال الإبادات في هذا الزمان كثيرة بدي أنا جاء صيزة من بعد ندوبه والأصل في الإبادات التوقف أصل من بعد عاد التوقف في سين الناس قبل ها wani jina na bayan shirau wani na yi dafi dalili a bai ganda bai da shari'a ba sai da dalili wa malam ya dullu a nai dalilun wa wa bida haka yana ma dalili da wuce ba na wibidiya ne kawai ya bai gana alif sa sanar ga muna mila a muna sa lai amu na fa'uwa rabu zanduwa ne ranar mutuna umarni ta ci ba na ranar da su zamunci daga muna da safiya mai na zama lai samiru wa rabbi al-yawma akmaltu lakum dinakum am lahu shuraka wa sharahu lahu min al-jinn ma lam ya'zan li illa wa ibadatu allati tumarasu al-an wa la dalila 'alayha kathiratun jidda ibada ne da zai ji zamanin ne kuma da dalilin dora na wanda kun karawin gida ne yugo a jaru bin ya ce fi salati ya zo zulani gociya zulani gociya ga kawai ni sallah da ya kula banda wai ka anu sabilillahi kaza wa kaza da na ni milaniyan ina da Allah kaza ya sako Wa wazi bidatu ne man ganda bidiya ya annabi ne sami sunnatin nabi ya banu ga da ne sunna ali sallallahu alaihi wasallam ba wani anna allah ta'ala ya kula masa kula tana nan kul atu'allimun allah dinikum nda ya gai da na la illa wusa ko ya ji ne no wallahu ya lau ma fi samawati wa ma fi al-ardi so yace mai dai ne da sama da kina wallahu bi kulli shay'in alim so yace mai dai ne da dudu man ga wal niyyatu mahalluha al-qalbu niyya da nun yaman fahiyya amalin kalbi da amalin lisani ya fiye yi ya wuce fiye wato babu wani ji da ya bayyana wuce babu wani ji wanda ya tare na momin ha a zikirar jikin wani ta wani ka na malamaru bin ne ya ce ko wani ya ulawa ya ce ga nauga da litafi ga fatula fani min da shaitan da shaitan ya ji wasu wasu jiya za mu ci kasa ba da yin yiwa na wale Allahumma inni nawaitu in salatu zuri itidani ma ga abai raka da sai ga mutum ga asmur kyaye mu kyaye yi wa lebu da jiya ga wani ha nini bi da wani da ji zamani ne na zikiru jama'i ba da salatu zikiri da je jama'a zuma ya sallah ne zai je ji wazifa ko subura ko kubura ko amakuri amisuidiye ni ko eh dai ta zando ta fi da su bugu gaskiya han akan kaba an wale ne fata wuji ba wuya ne sallah sallan a cikin gabu da inna malau ga gabu da mazu ne sallah mai gabu da mazu ne sallah mana amma zan dora ji wuji ko لأن المشروع أن كل شخص يكون ذكر الوارد منفردا يبني أن من الشريعة أنا ضمن ضعب جن ذكر إن عدد بعد ساعة ونوع جبوجي ومن طلب قراءة الفاتحة من يبغي يذوبه بالفاتحة في المناسبات وأكون مناسبة نجعل الفاتحة يعني فاتحة فاتحة أنا يجوز أقول لك فاتحة فاتحة ويقول أن الفاتحة نجديها wa ba da du'a yi da amuwa da tozo na ga addu'a bayala na ji hanji da yi a ga tala fatiya yi ba kwara da muni alali wa zai tsali ne sa ni illa ma sa wani da ni wa ta mati ma a ci na idan ta illa ma a ci la sha ta ja kan ci ci ya da na ji gina da ga ji hanji da yi fokuta yi fokutun yi ko a ce fira ya jiki a han ya jira tuna inda ga kalenda ji inda ta ga aga gifti tsa inda a ga souvenir yi tsa ai na na na ne da karabu a jiki a han a ce gaya da ma da da ji jen giti ya gina ala ne daga jan musulunci da ke da jan da ji a da gigi da wuri a da ما يشبهه وصلاة العقل مكي wanda jijiyoyin gici wasu jari mukuri ina a mara da yake kura na gwaya ya da nika min babin asa a ce daga jijin nan mutaniniya tafiya hau an da zalika yan fori mai ta ko ce da ya ga yana wala amfani a gana jihar da dina wadda a kin yi sara ne goka ina ga jihar da rija abin an kalli fi da duma fanga-fanga ko ko robe fanga-fanga ne nga ga jikiya a ga mu ina ba ta ku ba da kara ne wa ne na shiga su kila ya tsajiwo za su la tsajiwo gan jiku a caji mai sandwichi kaka kai a shiga jikiya a shiga lashi tatacin a ji mai karu ne shiga jizugu mu ní ìgbọ́kùnrin ajá ń kèrè tó ayára jèlì gáwà fẹ́ lágbédé lòjó tí ó tó tó ń gbàgbà pílẹ̀ ìwò tó ṣíkẹ̀ lọ sọ́fà lórí owó kan náà kọjú sí lórí owó kan náà kọjú sí lórí owó kan náà ilẹ̀ ìṣẹ́ àṣà àgbàtúndọ̀ yìí aw an da zalika ya fawar mai ta ko tsoye da yake na la amfani a zana jami'a ne ungo wa kullu zalika bi dawla asala na mi fata ya bija ne ya asali anan wa asaru wa dalalun ma zan la jami'in sultan yan da wala shi ko da ya fi dalilin dole shi tuwa wa minha min yubu al-ittifaq bil munasabati diniya celebration munasabati ya addini kali ta munasabat al-isra'il miraj kin da mu ce isha ni isra'il miraj ne fa ga biya da su ko ka ku in ko mun ba wani ba ku da saraja biya bi ko ke ce sabu kai sabu ti in fa bana a da biya ga kiyo a ga shi na ga aji miraj da shi wangi fa e woro fa asa akadi ji agulbe ndondo ayatari ji ajiji akoni ajinna ene de ji mo de ngeji na munasaba isra'il miraji ko munasaba hijrat an-nabawiyya nan bi munasaba hijraji ma'ana new new hijra calendar inga inga inga new year turanci ko da ya jiriya don hoko ehe wai fahimga na waje abin da zanuwa ce ko brotherhood shi da zanuwa ci waje abin to gaskiya in the name of yiga lugwa yana je fa january february har da new year har da december hijira a ne ba daga makawarin madina yi kiya yi fa wuce mai bugo new hijira ka bi new hijira sun dabi sai bugo a ga guji ba kazan ri abin ne eh ala new year celebrate a celebrate ga ga gwamnati sashi new religion ko hmm. wa da ni ke fa da tilkal munasabati celebration yẹn ní ẹgbẹ́ yẹn ní pálá àtàlà òfin ṣẹlẹ̀ ó jẹ́ àtẹ̀lé ṣẹlẹ̀ àbá lálejò ọ̀sọ́mọ àyẹ̀kẹ́ èjì lálejò ọ̀sọ́mọ àyẹ̀kẹ́ èjì mò ní asábà yẹn aṣura yẹn fún yí ń jẹ́ àtẹ̀lé à ràbẹ́ ẹ̀mẹ́ ṣí àyẹ̀kẹ́ èjì yẹn fún aṣura ẹgbẹ́ náà tíkẹ̀ ní kíma tíkẹ̀ ní àtẹ̀lé mà wọ́n mi dáríkà máa yọ من يسير رجبين كل أمرة الرجبية كلنا جا أمرة رجب وما يفعل في من العبادات الخاصة إن من يجيب من العبادات ساكن لشيء به كتطوع بالصلاة كتطوع الناس لا يصل له والصيام في جن بعض في لبن خاصة فإنه لا مريضة له على غير من الشهور نودي نعم، تندور تاتين esane kene kwa la fi umrati muji umra kwa wa siyani muji azum kwa wa salati muji salla kwa wa zajiri miski wani mai zuzuye kwa fi wa lafiyar dalika wajen abin da ilu da ya su azu ya zafafu nga fi ba zafafu nga fi ya su azu zafafu nga fi ba azu zafafun nga fi ya zafafun nga fi dai fi jami'ai kiwa na su fi azu yin consecutive formats da wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani yau min zalika min yugo min bidawu ne min bidawu ibada yo azka al azkar sufi azkar yusuf ayi tsayin bi alwa be nau'i ka ka salatu fati salatu da jina salatu nari salatu mishishiya salatu mishishiya ko jawarul kamali ko dalal dalal khairati wa kullu abidan wa muda salatu fata bidal biniya sanadira li anna mukhalifatu li azkar ila azkar al mashru'a ibn wali azkar nabi da shari'a na ba ina ja ne sa sanan biyo muna fi fiye da ya fi bujo wa a ta bi hai uji wa ka ta ran da lokaci na ji da e judan wa min dalika min hu tafnalat nis min sha'ban bi qiyam yashiya yashiya tsayan tatace tsayan sha'ban alama ta bi qiyam layli wa yawm nisfu min sha'ban bi siyam ko yasa e e yau ta yi shaba da suna ga hanci a ga fiya zubo ga fa'in launar da ta ne da bin tabbatar da ba a nisa a sallar mafi zalika shi ha yana ga sauna wa min zalika albinar kubur min yi bai zuki ta ce kabaro wacce ha zuwa masjida ita ha zuha masajid a malan wala masallaci wa wanda ziyara juyi da yamin tabarruki ko? Hmm. Eh. يبرز دواء ذلك كيف والتوصل بالموتى إذا من دواء توصل من الزجاج عند الآن من قول التوصل دولة مشروع التوصل من دولة ممنوع وغير ذلك من الأغراض الشركية إن بني كمين يوم نفع شركة جينا وزيارة النساء إذا مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور يعني صلى الله عليه وسلم أبو على الدين لعن الشيء دوكم بجيين زيارة الكبري والمتكزين عليها المخصوص alaiha almasajid wa suruj nan da zai ji ya zama masallaci tutaciyar kabaro ko gangan da to fitila shi nan ba da yanayi fata hawa aiji to hafi yan kabara aiji kuɗi da zai da kabaro na aiji sallah shi yau kabara aiji sallah ta ce kabaro ba ko wọ́n amẹ́rin gẹ̀gẹ̀ zẹ́gun kẹfẹ̀rọ ní gẹ́gbà àdúwà ẹ̀lú sọ̀kúnyà wọ́n yẹn lè gbá táwọn ti dé yà wọ́n fi ta mọ́nà gẹ́gẹ̀ sọ báyẹ̀ gan نقول يا إن البدع إن البدع بريد الكفر بديا لا يجيت منه وهي زيادة دين لم يشرعه الله ولا رسوله بيبيو دهجو أن سوكم بشتشوين لا دعانا والبدعة شر من المعصية الكبيرة ما وبديا ما يقول جماعة على الكبائرنا يقول كيبو يقول البدعة لا يتعب منها والمعصية يتعب منها Bidia a yi tuba fi ruwa masu yalo ne tuba tuba fi ruwa ebo na kuma da ne ji bidiya na wa gonga kirki wajen ma da ne ji masu yalo tsawa ga yanin wajen ne ja masu kungon wuya da wuri wọ́n ṣètò àyè fún òbí àtẹ̀wé mi àti òbí mi àti àtẹ̀bíra ṣètò àyè fún ẹgbẹ̀dẹ̀ jíjẹ́ dídí ẹ̀rí kí ẹnu wọn fẹ́ ẹgbẹ̀rẹ́ ìgbẹ̀rẹ́ ìgbẹ̀rẹ́ pé ẹ̀kọ́ báyìí náà lè á nà áfì ẹ̀ á nà máa fi ẹ̀ta ìbọn ìlànà ìyẹn sọ kọ́bà náà lókè ní èsì ọwọ́ yà lẹ́mu á máa fi àwọn lọ́gẹ̀ léèfì o fẹ́ẹ̀ túbù mi àti àtúbàdé wọ́n ló tẹ̀lé wù ẹnbí tẹ̀lé dídí àná yẹ ya taqilu ha dinan wa ga dinin wuta bankuro ya takarau bi ila Allah in ga wato malaba so kana wala yatubu min yawma ma yatuba shi duba wal ya gogo wale da ne asali mubtadi zo tuba ji illa ka cha ne wale je be tuba amma ide wal bidaw taqtadi ala sunan bidiya wa da rubu sunnah watukarra ila ashabiya fi da sunan wa ali sunna wanda bidiya masu kunwa jiwula zai jige jiwuna aja fi dinin buya sunna da ali sunna shi wani bida'atu tubari da alin layi wato jibu ga zobi bidiya mai nada biya gangani da sokoyo mai nada da fushu wato sabbibu zayyar kulubi fasadiya mai laifin da lafan daga da kwayan goro ma yi amalu bi mutadiya ne na gaji muhammad abu bayan bidiya shi na taro mu ziyarar mutane ko mu ja da sato haramu ne da ji ziyara ya mutaji da ko yanzu shi bibi illa la wajin nasiyatu da wani kara ne inda goyi da ga gwa ji nasiya shi kuma ji karawa bi anna mukhalatatu tu'athir ala mukhalifihi sharran wa tunshira dawatahu ila ghairihi ko ya bane shi ke babari duni ne jingwa ko ko la shege ko وتنشر عداوته a غيره ولا عداوة من السكون عن قشب عداوة لنشي تو يدور غاسين لغوا مبت ga nga nga wọgbẹdẹ bi o nga wọtinya bi o nga wọjẹ bi o bi o hali wò tẹsẹ dà tẹsẹ bi o lè lọ wọ yàtí yìí gbà nà nga مبتدئ وجودها ومن شر بشدعي إذا لم يكن العبد على يد ومرئه من مزاولة البدع كان ما يجب أن يبقى الصنع شاهد البدع وشدعنا نعم وإلا فإن يجب على علماء المسلمين وأن ذلك تأتي من المسلمين لا تقول من بالشاجي من البدع على بعض البدع والعقد على أيدي المبتدعة أما لا بعض البدع ورد إيمان شريف أما لا كان شرك الشرك لأن خطر على الإسلام شديد يبنى أثرنا بها مسلمين وجد على العقلانية جدنا نجد لا الأديان جدنا بوهرة جدنا إسماعيلية جدنا رافدة جدنا ولا الصوفية جدنا قبولية جدنا فأشياء اللي مكي بتمنى يجي ليكاظم ثم إنه يجب يجب أن يؤلم كل ما جواد واحد من أن دول الكفر كدولة كائن bayan kafiri shi tushajji'u al-mubtadi'ati ala nashri bid'atihi wa ya in bid'a shi e ya kabe ci a ta ga bid'a shi ba wanda abile fondin da ce ko daga America ko daga Europe ko daga Australia ko daga European Union ko daga China salamu da su da sauransu ko da abile da ke a support project din da ci yan mubtadi'atu

through spreading your thoughts at you, through media, through expertise or uh, your idea, your expertise, ko through financing, ko through printing takardar wuce لأن في ذلك القضاء الإسلامي وتشويه صورتي يبنى جديان ولا مسلم شقاعد سوش على صورة مسلم شقاعد فيها وعجي يريدوشي دعوة يا خوارجي دعوة كو يزيجي جي إرهاب بالتروري دينا How haushe a yi ga sashe na tsaron shi ya fito zuwa No je jike na na je support na ya wata shuwe ya suna musun ci dushan nas'alullah azza wa jalla an yansura dinan ya ba ga fito su kuya da nasara wa yuli kalimata wa mula kalima ya musun ci lautu wa yuqzila mabil jawsi wa saqala da taku taku wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi na ga karshen littafin kitabu tauhidi ya shekh salih fawzan al fawzan حفظه الله تعالى نوچا بين قرات حد بان يزوداني بلي غاچي بشنا سقو فاغني بي انا لي غاچي دي دي يا يدادا چي چي يا يدي جان فان دان بركنا چي چي اي دا دي جنن چي چي غين دي ني جي يجي كالا تجي يمي بوداني نن والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك